accompagné d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol fm a jamhuriyar Nijar sai ta alfa Radio a kuma sun gana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan maina kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto na nesanta kai da kungiyar Meti Allah Kautal Hore ta yi idan ganye da batun zaben shugabancin kungiyar kare muradun al'ummar ibo wato Ohane zai Ndibo. A jamhuriyar Nijar kuma wata kungiya ta soki lamirin gwamnati don korar wata ma'aikaciya ta ofishin jakadancin kasar Amurka daga aiki don kalaman sokar shugaba Muhammadu Isu. Mai tawagar APC ta neman sulwa Adamawa karkashin jagorancin Nuhur baɗotaccen ta ne. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. za mu kammala da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da farko sai ku gyara zama don a saurari labaran duniyar jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel jiya lahadi jami'ai a georgia sun yi fatali da batun shugaban jam'iyyar republican donald trump cewa abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden ta hanyar magudi ya lashe jihar ta kudancin amurka sun bayyana cewa zaɓaɓɓen shugaban zai samu ƙuri'un kwaleji goma sha shida da aka kaɗa a zaɓen na jojiya brad arpans paja babban jami'in zaɓen a jihar ya faɗa gidan talabijin na abc news a shirinsu na this week a matsayinsa na ɗan jam'iyyar republican mai ra'ayin mazan jiya ya ji takaicin faɗuwar zaɓen trump a georgia amma mutane sun yi magana kuma ba mu ga wani abin da zai kawar da nufin mutane ba a ranar asabar trump ya nemi gwamnan jihar na jam'iyyar republican brian kemp da ya kira wani zama na musamman na majalisar dokokin jihar don soke ƙuri'un da aka yi a can tare da baiwa trump ƙuri'un jihar wanda hakan kaɗai ba zai iya sauya sakamakon zaben da biden ya samu ba wato ƙuri'un kwaleji 306 da 232 waɗanda su ne ke tantance sakamakon zaben shugaban ƙasar amurka gwamna kim ya ki amincewa da buƙatar trump muƙaddashin gwamnan jihar na jam'iyyar republican josh duncan ya faɗa wa gidan talabijin na cnn a jiya lahadi cewa da gaske ya yi imanin gwamna kim ba zai amince da buƙatar trump ba cewa gwamnan ya shawo kan 'yan majalisar jihar su soke nasarar biden a jihar. Biden ya lashe zaben na ranar uku ga watan Nuwamba a Georgia da ƙuri'u sama da dubu goma sha biyu. Ƙidaya ta biyu gami da alƙalumin ƙuri'u sama da miliyan biyar da aka jefa sun goyi bayan sakamakon da aka samu. Manyan jami'an kiwon lafiya na Amurka sun faɗa Amurkawa jiya Lahadi cewa suna buƙatar su dage sosai don kare kansu daga ƙwayar cutar coronavirus duk da cewa ana iya samun allurar rigakafin farko a wannan watan. Muna buƙatar mutane su sabunta alkawarinsu da fatan za a sa abin rufe fuska a kuma guji cincirin da mutane a wuraren shaye-shaye da gidajen cin abinci da ma cikin gida. Sakataren kiwon lafiya da hidimar jama'a Alec Azar ya faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox News Sunday. Da yammacin jiya Lahadi shugaba Donald Trump ya ba da sanarwar cewa lauyansa tsohon magajin garin new york rudy giuliani ya kamu da cutar coronavirus trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa a yanzu haka babban magajin gari a tarihin birnin new york kuma wanda yake aiki ba tare da gajiyawa ba wajen tona asirin mafi munin zaben tarihin amurka an tabbatar yana dauke da kwayar cutar china za ka samu sauki nan ba da jimawa ba rudi za mu ci gaba juliani mai shekaru 76 da haihuwa tsohon magajin garin New York an kwantar da shi jiya lahadi a cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar Georgetown da ke nan birnin Washington DC. Kamar yadda kafafen yaɗa labarai da dama suka rawaito. Jiya lahadi rikicin da ya balle ya lalata zaben kamar na farko don naɗa kansilolin yankuna inda masu tayar da ƙayar baya suka kashe wani mutum guda a yankin arewa maso yamma na masu magana da harshen ingilishi shugaban ƙasa paul na fatan cewa zaben zai gamsar da masu suka da ke cewa ya daɗe bai kula da yankuna goma na ƙasar da ke yankin tsakiyar afirka da kawo ƙarshen tawayen masu neman ɓallewa daga yankin na yamma ba wanda ya zama babbar barazana ga mulkinsa na kusan shekaru arba'in masu adawa sun ce ƙuri'a tana ba da alamun cin gashin kan yankin kawai jami'an da ke kada kwarewar a zaben galibin magoya bayan biya ne kuma za su taimaka wajen aiwatar da nufinsa a yankunan in ji su labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc birtaniya da kungiyar tarayyar turai za su yi yunkurin karshe don samar da yarjejeniyar cinikayya kafin ficewar birtaniya a wannan makon inda watakila kwanaki kaɗan suka rage wa masu tattaunawa don kaucewa irkishin da za a iya fuskanta a ƙarshen shekara. Firaministan Ireland wanda ƙasarsa za ta fi fuskantar matsalar tattalin arziki fiye da sauran ƙasashe 26 mambobin ƙungiyar EU idan ba a samar da yarjejeniyar ficewar Birtaniya ba. Yayi gargaɗi game da wuce gona da iri yana nuna damar yin yarjejeniyar da za ta baiwa kowane ɓangare kashe hamsin-hamsin. Firaministan Birtaniya Boris Johnson da shugabar hukumar tarayyar Turai ursula von der leyen sun yi magana a ƙarshen mako don dawo da tawagarsu kan teburin tattaunawa bayan tattaunawa ta tsaya kan batutuwa uku masu sarƙaƙiya. An shirya za su yi magana da maraicin yau litinin da fatan cewa zuwa lokacin bambance-bambance masu tsauri za su takaita kan batutuwa kamar su haƙƙin kamun kifi a cikin ruwan Birtaniya da yin gasa cikin gaskiya da kuma hanyoyin warware rigingimin da ka iya tasowa nan gaba. dubin dubatan mutane sun yi zanga-zanga tare da toshe hanyoyin zirga-zirga a tsakiyar birnin london jiya lahadi kan sake fasalin aikin gona da kasar india ta yi wanda ya haifar da zanga-zangar gama gari a india kuma 'yan sanda sun kama mutum goma sha uku a kan keta dokokin coronavirus. ne aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. Ƙungiyar Meta Allah Kautal Hore ta Fulani ta ce ba ita ta rubuta wasiƙar da ke yaduwa a hanyoyin sadarwa na zamani ba. Mai neman a baiwa Farfesa George obiozo kujerar shugabancin ƙungiyar Ohana Ndibo a zaben da za a gudanar a watan Janairu mai zuwa. wannan rahoto na ɗauki ne da kalaman daraktan yada labarai na kungiyar meta allah kautal hore na ƙasa da kuma matsayar uwar kungiyar fulani makiyaya ta meta allah cattle breeders association wato macban a kan zaben Comrade Bala Bayero shi shine daraktan yada labarai na ƙasa na kungiyar Mietti Allah Kautal Hore. Ba wasikar mu wasu ne suka yi forgery suka rubuta ta don su da hayaniya a ƙasa ba su bane. Kungiyar Mietti Allah ba ta da alaka da wannan wasikar. sun ka duba a leta hedin din ma ya sha bamban da namu ba mu san daga ina ne wannan wasikar ta fito ba ba mu san suwa suka rubuta ta ba mu san me manufarsu ba amma mu muna faranta kanmu da wannan wasikar ba mu muka rubuta ta ba mu muna mutunta kowace kungiya ba mu da alaka da wannan wasikar. A makon da ya wuce ne wata wasika mai dauke da sanya hannun babban sakataren kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore, injiniya Alhassan Sale Kuba ta bayyana hanyoyin sadarwa na zamani kamar su WhatsApp da Facebook da bukatar shugaban kungiyar Ohanezen Dibo mai barin gado Chief Nyango da ya bar Farfesa George Obio zai gaje shi a zaben da za a gudanar a watan gobe. sai dai tuni Chifnia wodo da martanin da mai bashi shawara kan harkar sadarwa Mr. Emeka maye Mayar ya yi watsi da wasikar inda ya ƙara da cewa idan har sanya hannun babban sakataren miyatti Allah Kautal Hore da gaske ne to wannan na nuni da cewa akwai yunkurin da wasu suke yi su yi wa zaben kungiyar dattawan kabilar Ibo mai zuwa ƙasa landa. To ko me kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Magban ke cewa akan zaben kungiyar Ohanezen Dibo da za a gudanar a watan Janairun baɗi? A cewar Alhaji Gidado Siddiki shugaban kungiyar a yankin kudu maso gabas. Mu mutanen ne a nan South East mu muna goyon bayan duk mutumin da jama'a na ibo da su mutane a hane da suka zaba suka ce shi ne shugaba muna goyon bayansa amma mun bamu da mutumin da za mu ce ga shi wannan mutum shi ne muka yi indonsin cewa shi ne zai zama shugaban ohaneze don wannan magana ne na cikin gida ya mu kuma za mu shiga harkar cikin gida bayan mu muna da shanin namu na cikin gida wanda mu kalubale na cikin gida wanda mu ba mu rera namu ba za mu zai muna shigan gidan su haka mu ba mu da maganar cewa an indosu wani ko ba indosu wani ba duk wanda mutane suke so suka ce shi ne shugaba to mu ma shi ne shugaban mu muna goyon ba da rage da Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria. wata kungiyar jami'ai da ɗaliban jami'o'in ciki da wajen jamhuriyar Nijar ta nuna rashin jin daɗinta a kan korar wata ma'aikaciyar ofishin jakadancin ƙasar ta Nijar a Amurka daga aiki saboda zargin sukar lamirin gwamnatin shugaba Isuhu Muhammadu a yayin wata muhawara da aka tafka ta kafar sada zumunta. Ga rahoton Sule Momini Barma daga Inyamai. a karshen watan jiya ne wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba suka yada sautin muryar madam fad amina adamu da suka ciro daga wata zazzafar muhawar da ta haɗa mambobin wani grup na manhajar whatsapp wannan mata da ke aiki yau shekaru uku a ofishin jakadancin nijar a amurka ta bayyana rashin gamsuwarta da kamun lodayin gwamnatin shugaba isu muhammadu idan aka yi la'akari da yanayin rayuwar da jama'a ke ciki a yau a wannan kasa lamarin da mahukunta ke ɗauka a matsayin wani rashin da'a mafari kenan aka sallame ta daga aiki sai dai a wata sanarwar da suka fitar a nan yamai ma'aikata da ɗaliban jami'o'in ciki da wajen ƙasar ta nijar mambobin ƙungiyar group cadre a etudiant nijar sun nuna rashin amincewa wannan mataki jofo amadu na mai magana da yawon wannan kungiya yadda muka saurarin kin da aka yada ba inda ta kawo zancen aikinta ba ta taba ishara dangane da aikin wurin da take aiki ba ta taba ishara ra'ayi ce ta bada a matsayinta na nigeria. sai ka ce wanda ake jira dama aka yi aiki da da ojokinta don a zalunce ta ma'aikaciya ce wadda ta yi karatun duwa ta karatun doka ta yi kenan ta san incin kanta ta san haƙƙinta. dangin madam fad amina waɗanda suka halarci taron fitar da wannan sanarwa sun buƙaci hukumomin ƙasar ta nijar su yi mata adalci ila ibrahim dan uwa ne ga mahaifinta gwamnati shi dibi cikin wannan al'amari shi adalta ciki shi dibi abin da ya kamata shi wanda ya kamata a ba kowane dan kasa hakinsa. Kungiyar Group Cadre Etudiant di Nishar ta lashi takobin kwato hakkin wannan mata da nufin kawo karshen faruwar irin wannan al'amari da suke kallon sa tamkar wani matakin toye yancin faɗin albarkacin baki. Hakkin wantaka ne tsakanin mu da dai muna cikin muhawara guda. Yau in ya faru da madamfa da Aminatu wallahi gobe zai faruwa da wanda ba ku yi tsammani ba. Ɗaya gemon ɗan uwanku ya kama da wuta ku sa ma na ruwa to dalilin wannan muka ce wallahi ba mu bari abun ga ya wuce hakan ga sai mun tashi mun nemi mu gani yadda za mu hanya da za mu bibiya ta laluma don Allah kuma ya taimaka muna mu kwato mata hakinta muna fata Allah mai kowa mai komi in an roƙe shi ana kuma halin wanda aka zalunta wallahi yace sai ya amsa yankurin jin ta bakin hukumomin Nijar akan wannan batu ya citira domin na kira kakakin gwamnati minista Zakariya Abdulrahman bai daga wayarsa ba sannan na kira ministan da ke madadin ministan harkokin waje mara amadu amma kuma kiran baya shiga sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger sashen hausa na muryar amurka ake sauraro tawagar sulhu don ba da haƙuri ga 'ya'yan jam'iyyar apc da suka fice daga jam'iyyar gabanin zaben shekara ta 2019 a jihar adamawa ta gana da wasu daga cikin waɗanda suka fice ciki har da sanata abdulaziz inyako wanda ya koma jam'iyyar adc tsohon shugaban efcc malam nuhu ribado da ke cikin tawagar ya yi karin bayani wato mini biko ne mun kai goro da yake dama gida guda ne aure ɗaya ne ba mu taba ba rabu ba a yi fushi ne gani ma ke cewa idan mace ta gudu ta yaji yaji mun yi biko mun je gida kuka ce ayi hakuri lokaci ya yi da za ka dawo gidanka sun yarda mun yi ta magana jiya na shugabanni mu sun je sun gansu abu ya yi kyau kwarai ni kuma yau aka ba dama in su in kara jaddada musu fahimtar da muke da shi akan cewa mutanen adama suna son wannan koma mutanen adama suna cikin apc mutanen adamawa suna ganin mu sake juya kan mu sake koma kamar yadda aka san mu da damfaran da aka yi mana wasu yan wayo ne kawai su dinga kawo fitina tsakanin mu su hada wannan da wannan su don ba za su taba samun cin zabe ba ko su karbi mulki ba idan ba sun kawo rigima tsakanin mu shi ne muka fita muka ce ya isa ka enough is enough duk wanda yake waje wana wani jam'iyya ya dinga kawo makirci ya dinga kawo fitina tsakanin mu ya rarraba kawunan mu don shi ya samu amfani da lokaci ya da za mu je ya isa ya kare bara mu yi fada ba mun je wajen su muka nuna musu akan cewa ku yan uwa ne mu ɗaya ne akidan mu ɗaya ne mu progressive su je da nasu conservative abubuwa party su adc progressive party apc progressive party an zo ana kawo mana bambanci tsakaninmu su dinga samu suna damfara muka ce enough wannan aure kan su za su bajan jam'iyyar su dawo na ku kuma a ku za ku ba ba su taba tafiya ba na ce maka na ya ko ya taba barin APC ne ADC nan ba yawancin supporters ne wanda suke goyon bayan Amiyako eh, ba shi da kansa bai taba barin APC ba akwai abubuwan da ya faru 2019 wanda kuma gaskiya ba na so in ce wai zan ba wani laifi yanzu domin idan an bata maka a wani lokaci za ka yi abubuwa za ka ɗauki matakai wanda a lokacin daidai ne yadda ka ɗauka wanda yana faruwa musamman mujiyar siyasa amma a lokacin da hankali zai dawo yanzu za ku zo ku haɗe da su kenan sake koma ai babu su dawo ne na ce maka kamar aure ne ta yi yaji za ku dawo da gida eh. kun je biyu ko wani zai mamaki wani zai tunani kamar kan cewa zafin kaye da jam'iyyar PDP da take mulki adama da taimako shi yasa yanzu an kan koyi tashi kuna ganin dole ne ku haɗa karfi da karfi domin shekara 2023 to kai idan an cuce ka da za ka yarda ne a dinga cutanka wani kawai ya dinga maku kwayo mutum ya eh, ko kalilan su yi ta wasa da hankalinku su je su shiga wajen shugabanninmu su yi musu rudani su yi musu karya a dinga kawo fada tsakanin mu kaji wannan yana fada da wannan me yasa PDP ta ci zabe a Adama ne ba duk wannan abubuwa bane wanda aka kawo rudani tsakanin mutane za ku kwace a wajen PDP ne yanzu insha Allah kuma ba ma magana ba mutane Adama deserve better leadership a kasar nan gaskiya tsakanin da Allah eh ba kyau yan yaudara yan damfara su dinga cutar mutane wani zai mamaki muna son mutane masu gaskiya masu Allah masu aiki tsakanin da Allah masu wanda ba su da tabo a su. Allah ya ba su dama malam nu in ya fahimci kana nufin kan cewa APC ya dawo kana ta kwace gwamnati a hannun PDP kenan Adama insha Allah insha Allah domin abin da mutanen Adama suke nema kenan dan siyasar APC Nuhur Bado a zantawarsa da Ibrahim Abdulaziz a birnin Ola kara shafa'a ana sauraron waɗannan rahotanni daga sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na gaba tare da Binta S. Yero. Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. na Binta Estero jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan makon wanda zai zama na kashi na biyar kuma na ƙarshe a cikin hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustapha abdullah Za ku ji irin matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka don tabbatar da cewa hukumar ta NDLEA na gudanar da ayyuka yadda ya kamata. a Kano mu ji yadda hirar tasu ta kasance. ka ce tun da an kara maka ma'aikata yana nufin mataki na farko tun da za a yi ne rukuni rukuni hmm. dubu biyar dubu biyar dubu biyar yanzu an fara da dubu biyar kuma kuna kokarin ba su horon da ya dace don su tinkari wannan aiki hmm. hasali ma kun canza salo za a tabbatar da cewa an tsamo su ne daga local government ko ina hmm. ya magana walfaya ne na ma'aikatan kafin ka shiga kowane aiki ne aikin gwamnati ana gaya maka albashinka ne kuma na ga gwamnati ba ta ba ma bin gwamnati bashin albashi in akwai wani abu da za a yi welfare kuma na gwamnati ba in ta gana ma hurumin ta tana so sai ta mana amma na ana gaya maka daidai ga albashinka ba yan daidai kawai ba ko soja za ka shiga ko dokta ko likita ko injiniya akwai kasafin albashinka ka gani sare kafin ka shigo akwai abin da kuke cewa ai eh, kamar allowances ko na operation ne ko na wani abu kudi na musamman wanda watakila ake tanadin ma'aikata ya danganta ga irin hazard ɗin da aikin ka yake ɗaya kenan na biyu kuma watakila akan yin garan bawul ma tsarin albashi gwargwadon yadda ma'aikaci ko ma'aikata ke gudanar da aikin ta akwai kokarin misali ko wani tunanin a dan haɓaka kyautata yanayin albashin ma'aikatan hukumar ndla misali haka ne a ministan shari'a mun same shi mun kai kokenmu dalla-dalla kuma ya karba ya gai cewa akwai da dama a gyara wannan tsarin daga nan kuma zai kawo shugaban kasa gaba domin kuma abun tun da farko ne ba aka bar layi don akwai aikin da yan dele ke yi akwai hatsari kwarai da gaske kamar wannan methamphetamine da muke magana duk inda ake sarrafa shi in kai rashin sa a ka shiga daidai lokacin akwai lokacin da ana dafa to kai baka fito ba ma alive so ko ba mun kama wajen ma kwashe kayan daga wajen ma akwai kayan sawa da ban da special kuma kuma irin gonaki na inda nan da ake yi cannabis sativa da kafa muke zuwa ba motoci ba sa zuwa babu ba shi ba sai da kafa a yana bukatan special kaya kayan sawa da kayan aiki duka mun tantance mun yi dokumentin mun ba ministan shari'a kuma zai kai sa gaba. rankar ɗaya a ƙarshe menene burinka kafin ka bar shugabancin hukumar ndla ya kake so ka ganta a ƙarshen zamaninka. na farko ne ina ji na kusa cewa burina ba wanda zai ce bai san illan kwaya ba ko wasu miyagun kwayoyi a ƙasar nan tun muna kawa kanmu karya. akwai tana nan ba ta nan a dan wance ne ba dana ba kowa ya san tana nan yanzu ba wanda zai karawa wani karya ya cewa ba san cewa kwarai kwa eh, wani kawai ne kasi na najeriya babu wannan abu su bi da mu karya mun san akwai problem kar kowa ya kare karya cewa ba sa nan yanzu abin da yake kai a nemo mafita kan mu kara kuma ba mu ce a babu akwai ni kuma ina farin ciki cewa na fidda wannan fili ba wanda zai kare wa Najeriya kariya kuma wato an wayar da kan yan kasa sun yadda na biyu kuma kamar na ce wannan ya'yan mu matasa su suka fi da ke amfani da wannan abu ba za mu iya rufe su duka kurkuku ba ko ba za mu iya cewa ku bar kasa ku ba yan kasa bane ko ba za mu kashe su ba so dole ne mu dawo mu dawo da su su koma cikin hayacin su san cewa 'ya'yanmu ne su zama mutanen kirki a kasa dole ne mu da su ranka da ƙarshe me sakonka ga 'yan najeriya da sauran masu bari kasu kasu gaza kasu ga ba gaji cewa wannan abin ba zai yiwu ba yana iya yiwuwa mu haɗa kai da mu yi mu iya ƙoƙarin mu kowa ya samu ya iya ƙoƙarin shi mu haɗa kai da kasashen waje akwai mutanen kirki a kasashen da muke da alaka da su su ba mu goyon baya a ciki kuma na kira duk wani da ke da wani aiki da ya shafi tsaro a ƙasar nan tsakanin shi da Allah ya tsaye to jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ni ce taku binta esero da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani makon za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin baban gidan jibril sai ka shigo don kawo shirinmu na sharhin jaridun Najeriya. Gaban gasa cewa babban hafsan sojan najeriya janar tukur burati ya gargaɗi manyan harsoshi da kuma ƙanana na ƙasar cewa su guji shiga harkokin siyasa har ma da batun juyin mulki a najeriya janar burati ya furta hakan ne a lokacin da ake wa wasu hafsoshin soji karin girma su da tara babban hafsan ya ce rundunar soji da jami'an tsaro suna sane da wani shiri na yin juyin mulki tare da haɗin gwiwa wasu 'yan siyasa da kuma hafsoshin sojoji kuma idan idanun sojojin najeriya musamman shi kan shi na kan irin waɗannan hafsoshi sai kuma jaridar daily trust na cewa yanzu aka farar hula 658 ne da kuma jami'an gwamnati 592 'yan kungiyar boko haram suka halaka a watanni 11 da suka gabata wata sanarwa da aka fitar da kuma bincike da jaridar ta trust ta gudanar ya nuna cewa aka akasarin waɗanda aka kashe su ne a yankunan jihohin borno da yobe gobe wannan bincike da jarida ta fitar ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke cikin wani hali na kaka da kayi ta fuskan harkokin tsaron kasar sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa yanzu haka kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta a birnin najeriya abuja ta amince da hukuncin kisa da aka zartar akan maryam sanda wata wanda ake zargi da kashe mijinta Bilyamin Bello dan uwa ga tsohon shugaban jam'iyyar PDP aliru Bello alkalai guda uku da suka zauna domin sauraron wannan kara da Maryam Sanda ta ɗaukaka bayan hukuncin farko na kotun tarayya da ke Abuja sun amince da hukuncin kisa a kanta. Sai kuma jaridar The Punch ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya bayyana alafin na Oyo Obalamidi Ademi a matsayin sarki kuma uba da za a yi koyi da sarautarsa. Jaridar The Punch ta ruwaito Alhaji Aminu Ado Bayero na furta hakan ne a lokacin da ya kai ziyarar ban girma a fadar mai martaba a lafin na Oyo a garin Oyo inda ya bayyana sarkin a matsayin ɗaya daga cikin cikin tsaffin sarakuna da suka yi saura a Najeriya wanda kuma halayensu da yadda suke mulki yake zama abin koyi ga na baya. Sai kuma jaridar Premium Times ɗaya daga cikin manyan labaran Premium Times na cewa yanzu haka wasu ɗalibai na jami'o'in Najeriya daban-daban na kira ga uwar kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU da ta yi wa Allah da Annabi ta janye yajin aikin da take yi domin ɗaliban su samu damar komawa karatu a jami'o'insu. Jaridar Premium Times ta ruwaito rawaito kamfanin dillacin labaran Najeriya da ya hira da wayannan ɗalibai na cewa ɗaliban sun matsu da a koma karatu domin ci gaba da karatunsu kamar yadda aka saba. Babin Yajibirin murya Amurka daga Najeriya. Da wannan muka zo shirin mu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka ta sanya hannu akan wata yarjejeniya ta bai daya da aka cimma a ranar 22 ga watan oktoban shekarar 2020 kamar yadda aka shelarta a gabatarwar harafin o na kushe da bayanai akan damar samun kiwon lafiya mai inganci ga mata da haɓaka muhimman gudunmuwa da mata ke yi wa kiwon lafiya da ƙarfafa iyali domin samun al'umma nagari da ci gaba kana a bada muhimmanci ga kare 'yancin rayuwa kasashe 33 ne suka sanya hannu akan wannan yarjejeniya wanda suke wakiltar sama da mutum biliyan guda da miliyan 600 daga kowane yanki na duniya yarjejeniyar ta ƙara tabbatar da cewa kowa daidai ne a gaban doka kana 'yancin mata abu ne mai muhimmanci da amfani da ke nan a fili a cikin 'yancin kowane ɗan adam da 'yancin walwala yarjejeniyar ta fahimtar cewa samar da kiwon lafiya ga kowa wani muhimmin 'yanci ne a cikin nasarorin shirin muradun karni yarjejeniyar ta kuma ƙara tabbatar da cewa babu 'yancin barar da ciki a dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma dokar ƙasa da ƙasa da taɓa ƙasashe damar tallafi ko kuma ɗaukar nauyin zudda ciki wannan batu yana kuma kunshe a cikin daɗaɗɗiyar dokar ƙasa da ƙasa da ke nuna kowace ƙasa mai cikakken 'yanci na da hurumin aiwatar da shirye-shirye da ayyuka da suka yi daidai da dokokinsu da kuma manufofinsu. abokin sanya hannu a kan yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa cewa under president trump's leadership the united states has defended the dignity of human life everywhere and always no other president. A ƙarƙashin shugabancin Trump, Amurka ta kare martabar rayuwar ɗan Adam a ko'ina a duniya kuma a ko da yaushe. ya aikata hakan fiye da duk wani shugaban ƙasa a tarihi. Mun ba da cikakken kariya ga yaran da ma ba a haife su ba. a lokacin mulkinmu kuɗin harajin amurkawa bai shiga hannun ƙungiyoyin ƙasar waje masu zaman kansu da ke da akidan barar da ciki ko kuma suke shelar barar da ciki a matsayin hanyar tsara iyali sakataren kiwon lafiya da sha'anin bil'adama alex aza ya nana ta cewa The Geneva Consensus Declaration is an historic document. Yarjejeniyar bai'a ta Geneva da aka shelartar takarda ce mai tattare da tarihi da ta bayyana a fili game da matsayinmu na ƙasa a kan mata da iyali da mutunta rayuwa da kare 'yancin ƙasa. Yarjejeniyar ta zarce bayani a kan yarda in ji shi. ya ce wani makami ne mai muhimmanci da amfani wurin kare waɗannan ƙa'idodi a baki ɗayan ƙasashen da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da duk wani matsayi na yin aiki tare. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan makawo karshen wannan shiri. A madadin muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina da na jagoranci shirin ke muku sallama da fatan za mu yi ne cikin koshin lafiya. Salamu alaikum.